ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa welcome to my tufa wata sabuwa da dumudumunta matan Kannywood sun fara yin hijira yayin da suka fara daina yin fim din suke ficewa daga Kannywood din sai ku gyara zama domin jin cikakken wannan rahoto na wata jaruma ce ta kuma ficewa daga Kannywood din nan a jiya muka kawo muku labarin ficewar jaruma Maryam Abiola daga masana'antar Kanewood wato tsohuwar matar babban jarumin nan Adam Izango. Inda ta bayyana cewa ta daina yin fim ba tare da ta bayyana dalilinta na yanke wannan hukunci ba. Inda har bayanin ta muka lissafa akalla jarumai mata kusan biyar da su ma suka yi irin wannan murabus ɗin wato suka bi sahunta yayin da suka daina yin fim inda muka kawo muku wannan sunaye nasu ga baki ɗayansu shin ko menene yake sanya waɗannan 'yan matan fim su daina yin fim ɗin wato su fice daga kannywood ba tare da wani dalili ba shin ko akwai wani abu da yake faruwa ne a ƙarƙashin ƙasa wanda ba mu san shi bane ba sai dai akwai wata 'yar uwa makusanciya inda ta yi mana tunasarwa da cewar akwai jaruma khadija aminu ma ai ta bayar da wannan irin sanarwa amma ba mu saka ta a cikin lissafin matan da suka fice daga masana'antar ta kanewood ba a bidiyonmu da ya gabata hakan ne sa muka bincika don tabbatar da gaskiyar wannan lamari inda muka fahimci cewa jarumar ita ma ta yi ritaya daga harkar ta fim tun kafin ta gamu da hatsarin motar da ta yi a watan julai da ya gabata ta ba da wannan sanarwar ne tun a watan satumba na shekara na shekarar 2019 akalla watanni goma sha ɗaya kenan da suka gabata kuma ko a sanarwar da ta bayyana cewa ta fi shekara da ƙudirci cewa a ranta cewar ta daina harkar fim ɗin kamar yadda kuke gani haka inda ta bayyana wannan a shafinta mai suna princess khadija khadija wato a instagram inda ta ce good morning beautiful people ina, ina wa kowa fatan alkhairi masoyana saƙo ne nake son isarwa ga duniya akan harkar fim wanda a da ba ni da niyyar furta hakan amma sakamakon wani ɗan dalili ya sa zan faɗa don kowa ya sani ni yanzu haka na bar harkar fim ko in ce industry na bar harkar fim kusan shekara ɗaya da ta wuce amma dai na bar abin a raina sai kuma idan an neme ni aiki zan ce na daina sakamakon wasu dalilai nawa kuma saboda dai na koma makaranta saboda haka ni yanzu ba 'yar kani ba 'yar fim ba ce ko da wani yana shirin nema na a cikin wani aiki nasa shi ya sa na sanar da duniya cewar duk wani fim da za a gani nawa to a baya ne kafin na bari bisalam taku khadija aminu wanda kuka fi sani da princess khadija abin tambaya a nan shine me ke sa matan kaniwo ɗin na ficewa daga harkar mai farin jini a lokacin da wasu ke yin rigegeniya suke yin tururuwa zuwa shiga kuma mazan ciki kuma mazan cikinta ba a taɓa samun wani ya yi irin wannan ritayar ba wato ya yi murabus sai da wani ƙwaƙwaran dalili na siyasa aiki na gwamnati ko kuma wata larurar daban amma sai mata ne kaɗai muke samun sakonnin murabus su daga cikin wannan masana'anta ta kannywood to dai za mu iya alakanta wannan lamari da wannan rashe-rashe da ake yi yayin da mutuwa ta shigo kanewood inda take ɗaukan 'yan matan kusan za mu iya cewa mazan ma haka amma matan ne waɗanda suka fi mutuwa a cikin wannan kanewood ɗin ko shi ne sanya wasu daga cikin matan jin tsoro suka ajiye wannan masana'antar idan ba kuma manta ba dai a bidiyon mu da ya gabata mun kawo maku bayanin jaruma hadiza gabon inda ta wallafa a shafinta ita ma na instagram inda take cewa shin ko ita mutuwa za ta ɗauka nan gaba ko wani ba ta sani ba allah ya sami kyakkyawan ƙarshe wannan batu ne wanda yake nuna cewar wannan jaruma hadiza gabon jikinta ita ma ya yi sanyi akan wannan rashe-rashe da ake yi a cikin kannywood To ku ci gaba dai da bibiyar wannan tasha tamu domin kawo muku bidiyoyi da labarai masu dumi-dumi. Da zarar abu ya faru za ku ji mu ɗauke da shi, idan da bidiyon sama za ku gan mu ɗauke da shi. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha domin kawo muku dukkan abin da yake faruwa a yankin Kanewood. Haka zalika da zarar mun samu dalilin da yake sanya 'yan matan fita daga harkar ta fina-finan za ku ji mu ɗauke da wannan rahoton. ku dai ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa idan ba ku taɓa danna ba domin haka ne zai ba ku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe. bismillahir a mai girma babban bakonmu da tawagarsa muna amfani da wannan dama cikin annashuwa da godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da mu maramce ka a inda tarihi ta aza tubali a ala hakika wajen gaba ɗaya yanzu damuna ce kuma mutu za mu shiga wurare ba zai daɗi ba amma a daidai inda muke nan ita ne ake kiranta tsohuwar gari inda kakannin su suka yada zango bayan a hijira da suka yi tun daga gazar gamo tsohuwar halkotar a borno empire suka yi yada zango a wurare daban-daban da kuma nasarawa lafiya a tsohuwar a jihar nasarawa a yanzu da kuma bununu to a wancan lokaci hidima ne na mulki kowa yana kokarin ina ne zan zauna nema kuma ya zama na kafa wata tubali wanda al'umma suna na shi mumini wanda shi jagora ya zo ya yada zango a nan a shekara ta 1841 Mu tarihi ingantacciya ya nuna cewa ya zo ne tare da mayaka domin a wancan lokaci din lokaci ne na yaki kowace masarauta tana kokarin ta ƙara a faɗinta ne inda ka fi ƙarfi in ka yaƙe su sai ka sa hakimi ya zama suna ƙarƙashin ka inda kuma suka ji tsoro suka yi mubaya'a su ma ka naɗa wani hakimi ya zama suna ƙarƙashin ka to abin da zai bada sha'awa a nan shine menene makasudin da ya sa kakannin kakanninmu tun fili da ake da shi sai suka zo gindin dutse suka zo suka yaɗa zango shine a wancan lokaci ana yaƙe-yaƙe kuma kamar yadda muka sani a ƙasashen hausa duk wata a masarautar da take da cikakkiyar tarihi za mu ga akwai gine-gine da ake yi ma'anar wannan gini da ake na ganuwa shine a tare duk wata wani mai sarauta da yake tunanin da zai yaƙi masarauta don ta zama tana karkashinsa to su kakanninmu Allah cikin ikonsa ya ba su fasaha cewa to ai wannan duwatsun idan kuka zo kuka zauna a gindin wannan duwatsun shi ma ya zama garkuwa kenan fiye da irin wancan da ake amfani da bayi su gina lallai da suka yada zangon nan akwai kuma mutane a waɗansu bangarori na duwatsun nan domin yanzu abin mamaki shine a tsakanin wannan dutse akwai babban fili wanda noma ake a wajen noman ma na shinkafa fili ne sosai a wajen ana noma akwai dabbobi daga nan ma ga wa'insu dabbobi daga can ina hangansu wanda suna kiwo ga shi ana can daga nan to wannan dutsen bula tana da tsayin murabba'i dubu hudu da ɗari ɗaya daga kan wannan dutse babu inda ba za ka kalla ba a cikin garin bauchi daga kan wannan dutse kuma a cikin garin da ba inda za ka iya ganewa saboda tsayi da yake da shi don akalla in dai mutum zai taka da kafa ne zai yi tafiya awa biyu kafin na yaho akan har kwalwa can sama wannan dutse na dutsen bula ita ce ta zama logo tambari na masarautar da baki daya domin na tabbatar mai girma a yayin da aka shiga fada shine za ka gani a bayan martaba shine a tutan masarautar da su kamar yadda kowace masarauta tana da wani logo ko kuma wani tambari da take alfahari da shi wannan gini gini ne na native authority wanda aka yi shi kuma a masarautar da tana da local government karamar hukumar da local government wannan gini an yi shi a 1929 da uku aka gina shi tana daga cikin native authority tun da aka fara 1913 aka zo 1976 70 aka yi local authority aka zo aka yi local gamu a 1976 kamar yadda kowace karamar kuma a najeriya take kuma muna da kabilu daban-daban duka kabilun nan suna karkashin mai martaba sarkin da tsaraji usman bayani da kuma kuma duka kabilun nan da muke tare ba a taba samun tarihi na tashin hankali ba muna zaune uwanmu ɗaya mu ɗaya kuma abin sha'awa shine mutanen da manoma ne makiyaya ne kuma 'yan kasuwa ne kuma alhamdulillahi a bangare na boko kusan babu gidan da duk waɗannan matasa ko ƙananan yara na babu yaron da baya makaranta domin shi martaba a kullum jawabinsa shine a zauna lafiya a uku a zauna lafiya a sa yara a makaranta a yi noma to waɗannan su ne manya-manyan kalaman da ko ina yake yakan yi magana a kai kuma a kan ta ya gada kuma mu ma ƙanana da muke tasowa a kai muke to an bar nan a alif dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da biyu inda shi ne aka koma inda yanzu ake saboda tun da an gama yaƙe-yaƙe yaƙe-yaƙen nan shekara goma aka yi daga alif ɗaya da ɗari takwas da sittin zuwa da saba'in bayan an fara da sarkin bauchi yakubu bayan gushewansa ɗansa sarkin bauchi ibrahim shi ya gaji mahaifinsa shi ma ya ce to zai ɗora daga inda mahaifinsa yake da ya zo karawa da aka yi na ƙarshe shi ne wanda aka yi alif dubu ɗaya da ɗari da saba'in wanda shi karan kansa ingantacciyar tarihi ya tabbatar mana cewa da ƙyar shi ma aka cece shi to tun daga wancan lokaci masarautar bauchi bata sake tsangoma masarautar das ba kuma a sanadin wannan ya zama da ta zama ɗaya daga cikin masarautu masu a cikakkun tarihi a sarakunan da muka yi wanda ya fara yada zango shine mumini bayan momini aka samu mana bayan mana muka yi mayaki bayan mayaki muka yi jabri bayan jabri aka yi dukurma bayan dukurma aka yi usman maleka bayan usman maleka aka yi marigayi a alhaji bilamin otman mahaifin na yau bayan shi kuma a sarki usmanu na biyu yau yana da shekara goma sha ɗaya yau saura wata ɗaya da kwanaki ya cika a shekara goma sha ɗaya cikakke akan wannan kujera na mulki na rike al'umma wanda shine gaba kuma kamar yadda jiya na ɗanyi jawabi kaɗan a watanni biyu da suka shuɗe shi kansa mai alfarma sarki musulmi ya zo da ziyara na musamman wanda ya zo tare da sarakuna kusan guda goma sha hudu kuma a cikin jawabinsa zan yanki daidai wani waje ya faɗa ya ce a mai martaba sarkin das a cikin sarakuna arba'in da nake aiki da su a majalisar sarakuna na jihar arewa baki daya wadda nake shugabanta ba ni da sarki guda daya wadda yake da biyayya wanda duk lokacin da muka sa aiki muka ba da umarni idan ya tashi baya zama sai ya aiwatar don haka yake amana kuma wannan alaka tun marigayi mahaifinsa ake irin wannan zumunci tsakanin masarautar da ita sakwato. a ranka da saboda tarihin tana da girma amma na dan ɗauki manya-manyan muhimmai ne na faɗa saboda kai ma daga yanzu ka zama jinin jikinmu ka zama naman jikinmu to na tabbatar da cewa lokaci zuwa lokaci akwai abin sha'awa kuma har wayo akan dutsen nan dutsen nan babu dama mutum ya zai hau dutsen nan sai ya nemi izini domin dutsen nan ma tana karkashin wani ne idan za a hau musamman in dai ba ine amma ga matasa can kowa zai hau in dai dan da ne amma in dai ba ko ne in dai zo to sai ya nemi izini a shiga da shi kuma akwai wata ruwa korama wanda turawa ke kiranta waterfall duk wanda ya hau wajen ba ta da nisa daga nan mu ma mukan je sai ka wuni a wurin ba za ka so ka bar wajen ba saboda sha'awa da yake da shi to laki hakika ranka da dai a muna godiya kwarai da gaske da wannan ziyara musamman da ka zo nan wannan shi ake kiransa baitul mali wannan gini wanda aka gina ta lokacin native authority to nan dawa duk gine gine da tsohuwar fara da tsohuwar masallaci ga tsohuwar masallaci nan inda sai da yake gini ne irin na tunda sai mai martaba ya ce to bari ya sake sabanta wannan masallaci domin mutanen da suke yanki wannan yanki a dinga sallah amma da gaba ɗaya nan ba kowa amma ga secondary school ga primary school a ranka da muna godiya kwarai da gaske akwai ga tsohuwar fara ita ma yanzu ta zama kuma wajen wannan mangororin duka dai gini ne irin na tun sama da shekara ruwa to yau kuma har yanzu ya faɗi kuma ba a yi ta sabon tashi ba ah, muna godiya kwarai da gaske da wannan zumunci Allah Ubangiji ya sa a yayin da za a koma Allah Ubangiji ya mai da kai da tawagarka lafiya ah, muna godiya kwarai da gaske ya kamata matasa ku da kuke nan dan ba da waje saboda dutsen ya fito sai kuma buɗiya sai kuma buɗiya dutsen bola a ganan bauchi haka ake mata kirari dutsen bola a ganan bauchi a ranka da wani abin sha'awa shi ne bayan duwatsun nan ƙasan da su ke bayan duwatsun nan ya fi ƙasan da su ke ta nan domin muna da kusan ƙasashen hakimai fara daga wandi baraza ɗin zumbur ruci Falci, duka suna bayan dutse ne kuma duka suna karkashin masarautar das ne a ta nan an yi iyaka da masarautar bauchi karkashin hakimin ah, na wadda shine dan galadiman bauchi domin su suna kasar bauchi ne ta nan ma gaba daya mu ta ko ta wani bangare gabar da yamma kudu da arewa masarautar bauchi ne ta kewaye masarautar da amma dai su shigo din dai babu hali alhamdulillah muna godiya kwarai da gaske ranka kare dai